Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد jama'a masu mu assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga dai abin da muke ɗauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shashen da muke ɗauke da su inda za mu fara da shirin nan na mu koma noma bayan sa kuma muna tafi da shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda da shi za mu kawo karshen dukkanin abubuwan da muke dauke da su idan har muna da son lokaci to za mu duba wasu daga cikin labaran da aka saurara sannan mu yi ban kwana da ku da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali daga farkon shirin har zuwa karshen sa amma kafin a je abin da an ambata baki daya sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi 22 ga watan Nuwamban shekara ta 2020 wanda ya daidai shida ga watan Rabi'u Thani na shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurare kun san cewa shekaru 77 da suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan nuwamban shekara ta 1943 kasar labanan ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan faransa 'yan mulkin mallaka kafin haka dai kasar labanan tana da ƙarƙashin daular usmaniya ne amma daga bisani ta fice daga ƙarƙashin ikon daular usmaniya amma kuma sai ta faɗa hannun turawan faransa 'yan mulkin mallaka banda haka majalisar kasashen duniya ta lokacin wato league of nations ta tabbatar wa turawan faransa halascin renon kasar labanan amma duk da haka da tsawon mamayar da faransa ta yi wa kasar ta labanan kasar ta ci gaba da fuskantar tashashen hankula na kabilanci da kuma na addini sai dai duk da haka ta sami yancin kanta a ranar irin ta shekara ta 1943 a daidai lokacin da ake cikin yakin duniya na biyu kasar labanan tana da fadin kasa kilomita murabba'i dubu goma da dari hudu sannan tana makwabtaka da kasashen syria da palestinu da kuma tekun mediterranean masu ware ko kun san cewa shekaru 57 da suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan nuwamban shekara ta 1963 wani dan kasar amurka ya kashe shugaban kasar ta amurka na lokacin john kennedy a lokacin da yake ziyara aiki a birnin dallas na jihar texas an haifi kennedy a shekara ta 1917 ya zama dan majalisar wakilai har sau uku sannan ya zama sanata sau guda a shekara ta 1846 lee harvey oswald wanda ake zargin cewa shine kashe john kennedy shi ma ya mutu a hannun wani mutum na daban wanda ya harbe shi sannan shi ma mutumin da ya harbe shin mai suna jack kirby ya mutu a kurkuku bayan kama da wata cuta kamar da yadda 'yan sandan amurka suka bayyana da ƙarshe masu saurare ko kuma sun cewa shekaru 53 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 22 ga watan nuwamban shekara ta 1967 kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya fitar da kudiri mai lamba 242 wanda yanke hukunci dangane da rikicin Falasinawa da kuma isra'ila kudirin ya buƙaci yahudawan sahiyuniya su janye daga dukkanin yankunan Falasinawa da suka mamaye a shekara ta 1967 sannan sai na zirga-zirga ta jiragen ruwa a tekun akaba da kuma mashigar ruwa ta suez sannan a raware matsalar 'yan gudun hijira Falasinawa bisa adalci amma sakamakon goyon baya da yahudawan isra'ila suke samu ido rufe daga amurka da sauran kasashen turai ba su aiwatar da ko daya daga cikin abubuwan da kudurin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya bukace su da su aiwatar ba. jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio BOH Hausa da ke nan birnin Tehran a jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya Niger, Kamaru Burkina Faso da kuma Togo wato karfe 5 da minti 53 zuwa shida da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana a kan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya to da farko ga muhimman kanin su wakilar kasuwanci ta kasar burtaniya a nigeria ta bayyana cewa har yanzu nigeria din ita ce kan gaba ta fuskar tattalin arziki a nahiyar afirka ƙungiyar tarayyar turai ta ce za ta bijiro da batun take haƙƙoƙin 'yan adam a kasar saudiya a taron g20 shugaba rohani na kasar iran ya aike da sakon taya al'ummar kasar labanan murnar zagayowar ranar samun yancin kan kasar yanzu kuma ga labaran dake-dake wakilar kasuwanci ta kasar burtaniya a taron najeriya helen grant ta bayyana cewa najeriya ce kasa mafi sauran bunƙasa a nahiyar afirka ta fuskacin tattalin arziki duk da rubtawar halin tattalin arziki din a taron najeriya jaridar freeman times ta ba da rahoton cewa grant ta bayyana haka ne a taron kwana biyu wanda aka gudanar na harkar saka hannayen jari na kasashen waje a taron najeriya wanda hukumar kula da kasashen waje a najeriya din ta shirya tare da haɗin gwiwa da wata kungiyar mai zaman kanta wannan taro dai shine karo na uku da ake gudanar da shi kuma an fara shi ne tun a ranar ashirin ga wannan wata na nuwamba kuma an kammala shi a jiya asabar taron na wannan shekara dai yana da taken bunƙasa tattalin arziki bayan annobar corona da kuma haɗin gwiwar saka hannayen jari daga 'yan najeriya mazauna ƙasashen waje grant ta ce birtaniya da najeriya suna da abubuwa da dama waɗanda suka haɗa su baya ga yare wanda suke magana da shi a hukumance na turancin ingilishi sana da hulɗoɗi masu yawa ta fuskaci na kasuwanci da tattalin arziki da kuma zamantakewa game da al'adu shugaban ƙungiyar tarayyar turai charles michel ya bayyana cewa batun take haƙoƙin bil'adama a saudiya na daga cikin abubuwan da tawagar ƙungiyar tarayyar turan za ta bijiro da su a taron g20 jaridar kudus arabi ta bayar da rahoton cewa a cikin wani bayani da yi ga wakilan kwamitin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ƙungiyar tarayyar turai shugaban ƙungiyar tarayyar turan charles michel ya jaddada cewa batun take haƙoƙin masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama a saudiya na daga cikin muhimman abubuwa da za su gabatar a taron na g20 ya ce akwai dubbai waɗanda suke cikin kangi a gidajen kurkuku waɗanda aka garkame su saboda bayyana ra'ayinsu kan abin da suke ganin ba daidai bane a ƙasar kamar da kuma akwai waɗanda ake cin zarafinsu saboda ra'ayinsu na siyasa ko kuma saboda bambancin fahimta ta aƙida shugaban ƙungiyar tarayyar turan ya bayyana cewa an jima ana ta magana akan yadda masarautar ala sa'udu take take haƙƙin bil'adama amma ba wani abu da aka taɓa yi domin taka mata birki ya ce a wannan karin kungiyar tare turai ba za ta taba yin ƙasa a gwiwa ba za ta tsaya kai da fata domin ganin an bi kadin wannan batu majalisar ƙungiyar tarayyar turai ta aike da wakilai domin ganawa da shugaban ƙungiyar tare turan charles michel inda kuma suka isar masa da wata wasiƙa wadda ta buƙaci ƙungiyar tare turai ta gabatar da batun kare haƙƙin bil'adama da ake zargin masarautar saudiya da aikatawa a gaban taron na g20 da gaske har da batun kisan gilla da masarautar ta saudiya ta yi wa fitaccen dan jaridan nan jamal kashogi a yau ne dai za a kammala taron na g20 wanda kasar ta saudiya take jagoranta ta jama'a masu kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran shugaba hassan ruhani na kasar iran ya aiki wa takwaransa na kasar labanan da sakon taya murnar zagayowar ranar da kasar labanan ta samu 'yancin kanta a cikin sakon nasa shugaban ruhani ya bayyana cewa yana taya takwaransa na kasar labanan shugaba michel aun da sauran al'ummar kasar zagayowar ranar da kasar ta samu 'yancin kanta daga turan mulkin mallaka ya ce a cikin shekarar ta gabata kasar labanan ta fuskanci matsaloli masu tarin yawa amma sakamakon hikimar jagoran al'ummar kasar a ƙarƙashin shugabancin michel aun ƙasar ta labanan bata fada cikin mawuyacin hali kamar yadda wasu ke fata ba shugaba rohani ya ci gaba da cewa gwagwarmaya irin ta al'ummar ƙasar labanan wajen neman haƙoƙinsu da kuma tabbatar da cewa sun rayu a cikin yanci na siyasa da zamantakewa da kuma tsaro shine babban sirrin duk wata nasara wadda suka samu tun daga lokacin mulkin mallaka kawo ya zuwa yanzu da ƙarshe shugaba ruhani ya yi fatan alheri da samun ci gaba mai albarka da zaman lafiya ga ƙasar da ma dukkanin al'ummomin yankin gabas ta tsakiya da ma duniya baki daya Mas'ud Ozil dan wasan kwallon kafa musulmi na kungiyar Arsenal ya yi kira da a kawo ƙarshen nuna kiyayya da ake wa musulmi a nahiyar Turai. Kamfanin dillancin labaran Anadolu ya ba da rahoton cewa Mas'ud Ozil dan wasan kwallon kafa musulmi wanda yake buga wasa a kungiyar kwallon kafa ta Arsenal a kasar Birtaniya ya bayyana yadda ake samun karokin jinin musulmi musamman a kasashen Turai da cewa abin takaici ne. ya ce yana da kyau ga gwamnatoci da su miƙe domin tankara wannan matsala mai matukar hatsari a cikin ƙasashen nasu domin haka yana da mummunan tasiri a cikin rayuwar zamantakewa ta al'umma dangane da su kuma musulmi ya bayyana cewa waɗanda suke rayuwa a cikin ƙasashen turai musamman ya zama wajibi a kansu su fuskanci wannan lamari ta hanya da dace wato nuna kyawawan ɗabi'u irin na addinin musulunci ba ta hanyar yin abin da zai ƙara bata sunan addinin musuluncin ba ozil dan asalin kasar turkiya wanda yake buga wasa a kungiyar kwallon kafa ta arsenal wanda kuma yake da shaidar zama dan kasa a kasar jamus ya bayyana cewa a duk lokacin da ya buga wa kungiyar kwallon kafa ta kasar jamus wasa kuma aka samu nasara a lokacin 'yan kasar jamus sukan kira shi da dan kasa amma idan ba a nasara ba kuma sukan kira shi da bakon haure da ya bayyana cewa wannan duk nau'o'i ne irin na nuna wariya da ake wa musulmi a nahiyar turai to jama'a masu rari ƙarshen labaran duniyar kenan To da labaran da aka saurari labaran duniya su kuma sai a gyara zama domin a saurari shirin na gaba wato shirin nan na mu koma noma. Bismillahirrahmanirrahim. ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shirye dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to da yake damunar bana ta zo ƙarshe za mu yi bitar yadda ta kasance ne a jihar katsina za kuwa mu kasance ne a tare da malam musa tasu wanda ba bako ba ne a cikin wannan shirin namu da fatan za ku kasance tare da mu domin sauraron yadda shirin zai gudana. a tsawon lokacin damunar bana mun kasance tare da manoma daban-daban daga najeriya da jamhuriyar nijar Maraka jin ci gaban da aka rika samu da kuma korafe-korafen da suka gabatar to yanzu alhamdulillahi damuna ta zo ƙarshe an yi girbi an kuma ci amfanin da ake ci a gonakin don haka za mu yi bita dangane da yadda ta kasance da kuma kwatanta ta da damunar ta gabace ta. za kuwa mu kasance ne tare da malam musa ta so kamar yadda muka ambata wanda ba bako ba ne a cikin wannan shirin namu inda muka tambaye shi ya yi mana bayani akan yadda damunar ta kasance bisa la'akari da cewa a bana an samu ɓullar cutar mashaƙo wato coronavirus ga abin da yake cewa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi damuna bana ta zo kuma ta tafi muna sa ran allah ta'ala mai kowa mai komi ya kai mu ta gaba lafiya ba abin da za mu ce sai dai mai godiya bisa shi al'amari na allah ta'ala yadda ya ubangiji ya yi mabawansu bayan da ya iya amma damuna bana kam ta zo ta tahi za mu ce amma ta babbaya da ƙura a bisa la'akarin misalin babban jarbawa da muka samu ta annoba ta mashako da ta kama ta shafi kowa da komai wanda hatta noman bata bar shi baya ba an samu damuwa sosai ta ɓangarori da dama to idan muka koma kan tambayar mu ta saukar ruwan sama da ban iska da aka samu da amfani da aka samu na wannan za mu ce akwai bambanci tsakanin damunar bana da ta bara saboda damunar bana ta zo cikin ruwan sama ya zo da yawa an yi ruwa kan abin da ke ruwa dama kamar ni na karanta wata mujalla wanda masana masu bincike suka ce lallai damunar bana za ta zo makare za a yi ruwa da yawa za ta zo da ruwa da yawa amma kuma kwanukan ruwan ba za su yi yawa ba to kuma lallai ilalla haka akai. Duma da labaran da muka ji wannan bayani abokin hirar tamu ya kuma yi mana karin bayani akan shawarwarin da aka bayar ga manoma bisa la'akari da yadda aka samu mamakon ruwan sama da kuma yadda ruwan ya yi gyara a wasu sassa. ke ba da shawarwarin mutum irin takin da zai amfani da shi irin ingantattun irin shuka da mutum zai amfani da shi na haka ruwan saman da aka samu na wannan shekarai gaskiya ya fi na shekaru baya kusan biyar da suka wuce saboda ruwan bana kam ya yi ɓanna mu kam wajenmu yankinmu kwancinmu gonakanmu allah ta'ala ya tsare mu ya kiyaye mu sai dai ruwa ya zo mana kamar yadda masanan nan suka yadda na faɗa baya a ruwa ya zo mana makare kuma ya tafi da wuri amma kuma an yi ruwa don kusan shuka baya ce amma kusan amfaninmu ya kai ba wanda bai kai ba sai abinda ba a rasa ba daidai gwargwado don haka maganar ruwan sama ka kwatanta shi ma da bara da bana gaskiya na bana ya yi na bara fiye da kima fiye ma da shekaru biyar da suka wuce don haka an samu amfanin gona wanda ya sa ingantaccen iri kam tabbas ya samu amma kuma ruwan nan kuma wani wanda bai samu ingantaccen iri ba mai ɓanna ta rubanin da ya samu misali wani mai yi da wuri irin wanda ake ci muke ci dan arba'in to ya lalle ya lalace haka wanda ya shukar dawa wadda ana ruwa ga ta ta da kai to ita ma wata ta yi burtuntuna ta yi baki to amma dai kaman masu son ruwa irin masara shinkafa wanda duk ya sa ta a yankin mu kwancin mu gaskiya alhamdulillahi ya same ta to magana don haka wannan shine gaskiya bambancin damuna bana da ta bara to masu sauraro da haka za mu ɗinke bakin shirin namu saboda lokacin da aka ɗiba mana ya zo ƙarshe amma kafin mu karkare muna gaita ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da marice idan Allah kai mu wani lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu yanzu kuma sai shirinmu na karshe shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa saurare barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗen kiɗen iraniyawa wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe na iraniyawa da aka yi su a lokaci daban-daban domin samun nishaɗi da fatan zai ƙayatar da ku To a yau ma muna ɗauke da sabuwar wakar ce da wani mawaƙin na ƙasar Iran mai suna Behnam Safawi ya gabatar da yake masu iya magana na cewa waƙa a bakin mai ita ta fi daɗi sai a gyara zama domin a saurari waƙa daga bakin mai ita. سرم خودم میدونم همه روزا با خودم شب کردم من همش بهونه آوردم که راه خونه تو خیلی دوره اما عشق تو مثل بارون شد چشمای منو میشوره داره چشمای منو میشوره من به عشق تو پر زدم تا دوباره پیش تو اومدم چشم من رو به احساس تو باشو قلبم از خودش بی خوده مثل کفتر و هوایی شده 手。 همه چی رو خوندی از نگاه من عاشق پیشه بهترین صحنه عمر وقتی چشم من از عشق تو تر میشه یه صدایی توی گوشم مقصدش اینه که تو مقصد باشی شرطش اینه که تو مقصد باشی من به عشق تو پر زدم تا دوباره پیش تو اومدم چشم من رو به احساس تو باشو قلبم از خودش بی خوده مثل کفتر من امضا waƙar behnam safawi kenan aka saurara da fatan masu ware sun amfana kuma sun nishadantu kuma ta kayatar da su kuma a nan jalin zamu shirin sai a wata sadarwar za ku ji mu dauke da wata sabuwar waƙar kuma za a iya ci da biyan shirye-shiryenmu a shafin mu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng اون که کنارش دل خوشم فقط توی توی توی لا لا لا لا لا, لا گل پونه بیا که بدون تو دل خونه بیا که بدون تو تن خستم لبریز از حس جنونه لا لا لا لا لا, لا گل لاله زندگی بی تو واسم محاله از اون وقتی که رفتی این دل داره همش میناله گریه شده کار منو قصه شده هم دم من قطره اشک تو چشام شده شریک غم من خونه بدون تو شده مثل یه زندون سوت و کور من موندم و حقق واسه خاطره های جور وجود بیا پیش دردای من بیا که وقتی تو باشی قشنگ میشه دنیای من لا لا لا لا لا, لا گل پونه بیا که بدون تو دل خونه بیا که بدون تو تن خستم لبریز از حس جنونه لا لا لا لا لا, لا گل لاله زندگی بی تو واسم محاله بیا از اون وقتی که همش میناله to don nan za mu gargare sai Allah kamar can anjima da yamma za mu dauke da wani shirin kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a yi ni cikin koshin lafiya Thank you.